Sakar so, sakar so, sakar so, sakar so, saƙar so so sai dai hajiya ramnatu wani abun farin ciki na yi rubutun da matukar aka kai shi gaban alkali ba zai kubuta ba dole sai kotu ta daure shi da laifin kidnapping to shikenan wannan zancen shine mafi daɗi da sosuwar rai gaskiya ne ya kamata ki san wani abu idan mutum yana giyar soyayya ba komai yake fahimta ba har sai ta sake shi wannan abin shi yasa na ki gaya miki gashi kuma da kika gane a karan kanki kin fahimta da kanki ni dai yanzu na yi zero mind ɗina a kan jabir kuma zan sanar masa idan kin yi haka ki kuskure ba kuma hakan ya ita soyayya makaranta ce haka take aji aji idan muka ɗauki soyayyar kan hanya za ka ga mace kun yi ido hudu da ita ta yi maka amma daidai lokacin da ka sha kwana sai ka ga ta fita daga ranka shi wannan sanya sunan shi wannan soyayyar sha'awa kenan <laughs> dole za a yi haka amma dai still ina buƙatar lokaci shi lokaci gudu yake ke kuma a hankali kike tafiya ki ta jiran lokaci idan baki wasa ba kuma har da wuce baki a tashar jira ina so ka bani bayani alaƙa tsakaninka da ramlat ban fahimci wacce armlet ke magana akai ba A times mutane kuna tunani za ku iya bitin brain din mutum ba haka ba bari ka jin gaya ma wani abu wanda na sani i know you be very very surprised i can tell you alaka tsakanin ka da ramlet ko kuma in ci abin da yake going on tsakanin ka da ramlet in two different ways akwai shi wancan guy din wanda yake daure ake kokarin ni in protecting shi. <laughs> kai you are in love with her so it's like you want to kill two birds with one stone kuna so ku using dina as a smoke screen using nawa in the sense cewa zan yi kokari in dilmiyar da wancan ya halaka ko kuma ce a daure shi kai kuma you go away with her so at times i used to be surprised me isa mutane suke tunanin ciki barista kenan ka faɗa mun farashin ka ko nawa ne zan iya biyan ka ni dai guri na kawai jabir ina so noma ta hau ina son dole a kai shi gidan kasu ni shine guri na amma ko nawa ne zan iya biyan ka ko nawa kake so <laughs> this is where you made a great mistake um let me tell you one thing at times mutane they are worshiping money wani lokacin mutane suna compromising da kuɗi yes of course i love money amma ba ko da yaushe nake compromising kuɗi ciki akwai lokacin da integrity now is the best not money i hope you understand that is me yeah of course yes i love money i love money i truly love money of course yes i love money amma not always uncompromising Integrity is the best. naji kuma na yadda da buƙatar ka na yadda zan saka maka da mutunci na amma akwai wani sharaɗi guda ɗaya da sai ka tabbatar min da cewa jabiri an aika shi gidan kaso sannan zan aminta da bukatar ka zan aure ka dan tsako ake kure gudu amma kure gera muka gare shi ko ta ina ya shiga zai kulle Wata audu zan ba wa kaina awa 24 kamar yadda na baki. Tax ɗin da zan ɗora wa kaina ke. Whatever the answer da na samu, zan gaya miki. awa 24 kamar yaushe kenan of course yes na san kin yi makaranta duk mutumin da ya makaranta ya san awa 24 ba na buƙatar in miki bayani akan awa 24 think about it kada kai saurin jin haushi ba wai yarda ne da kai ban yi ba na fi son ne mu hannun kuturu da na makaho ne da kai saƙar sowa saƙar sowa Aja, ke ce ramlata abbas eh. wani ne ya kawo sako ya ce na baki amma ya ce ki same shi a banana kawo shi banana kawo shi to shi kenan na gode barka da sake tozali da wasiƙa ta a karo na biyu ya gida ya aka ji da yau da kullum allah ya ba mu tsawon rai amma mai amfani na san za ki danganta ni da mutum mai naci sannan kuma zuciyarki ta dinga raya maki abubuwa marasa daɗi a kaina shin ni mutum ne ko kuwa wanne irin bil'adama ne ne ita soyayya ba a yin ta cikin duhu a fili ake baje kolinta kowa ya santa shi zai ankarar da fahimta tsakanin masoyin shi zai ankarar da soyayya da fahimta tsakanin masoyan da ake so da shi wanda yake so sai dai kuma kash takardar tawa karama ce 'yar gajeriya ce ba za ta samu damar ɗauke jawaban da nake so in ɗora miki da su ba don allah idan ba za ki damu ba ina banana shi ki zo ki same ni banana couch Yawa bayar Allah. Ke ce Ramlata Abbas? Eh ni ce. To wani bawan Allah ne ba da sako ya ce a baki. Yanzu yanzu nan bai ma da barin wajen. Allah sarki Ramlatu. tsoro mai tarin yawa sun da ki ajiya kuma kin nemi shawara daga ɓangarori da dama mutane aƙalla sun kai uku amma ɗaya daga ciki bata baki shawarar gaskiya ba da farko ta nemi ta san sunana da kuma wayata ke kuma kika gagare ta faɗa mata allah sarki akwai tarin amintuwa ga saniya da ta yarda barbela take tsugunne a bayanta sunana babban suna ne yana ɗaya daga cikin sunan annabawa amma idan aka cire harafi guda uku daga cikin kalmomin turanci idan kuma kina so ki san inda nake ma'ana unguwarmu kenan to ya yi kama da hammar kare idan kika cire harafin ba ga bisa cikin wasilan hausa bisalam na godi. wannan wani irin mutum ne me kuma na yi masa me yake nufi da rayuwata anya ba aljani ba ne ba subhanallah ina sauraron gobe ne za a koma kotu kuma muna sa ran za a ba da belinsa amma fa ba zan je kotu ba har sai an cika wannan kuɗin shi ne magana ta gaskiya hawa yaya wallahi mutanen nan za su baka kuɗin nan kuma ba za su taɓa disappointing ba this is the problem da muke facing this is the problem da muke a cikin society kulli yau za a ce a duba alaka ta daga kafa akan alaka za ka ci alaka ne saboda Allah magana muka zo muka yi ta ta tsari a nan cewa za a je a kawo kuɗi bisa yarjejeniyar cewa za a ciko daga baya in ina tuna irin wannan abin yana bata min rai a ciki duk wannan alaka ita take kashe yanzu zan ci alaka ne ko ka san procedure da na bi kafin abin ya zo haka an gaya ma ni kaɗai nake abu ko an gaya ma ni kaɗai nake abu to abu ne wanda daga sama haka ake gutsutsura wannan ya ci wancan ya ci ko sai na fito ina ta buɗa ma sirri da yadda al'amuran su muke tafi da su ciki saboda Allah da annabi ba zan iya ba wallahi ba zan iya ba amma yaya mahaifiyar don't tell me rubbish wata mahaifiya eh wata mahaifiya kake mun magana a ciki yanzu na ga mai ma bayanin cewa zan ci alaka ne ko kuma an gaya ma ni kaɗai ne a cikin wannan abun look idan baka da wani abu important abu just leave my office leave my office i say leave my office you are very stupid kana biyo yara kuna shaye-shaye kuna gaya mana magana banza da tawofi a ciki wani alaka alaka

an sa sunanki na gode barka da arziki na gode madalla ya jikin uwar kalo take kuma wata uku idan aka shayar da ta za mu kawo ta mu ajiye ta a gabanki mun gama yarinya za ta koma gidan mijinta wata uku mu ma mun yi abin da kuke kuma sai ku dana na sani malam a dai ƙara haƙuri malam yarinya ce ƙanƙanuwa miki yan wata uku ma adalci muka yi miki bane ne amma wannan tagayyararren yaro malam ba dan ma ba dan ma mun kai zuciyar mu nesa ba ina za mu kama da shi na gaya miki dan wahainiya ma aka haife baya ganin uwarsa ƴaƴa nawa aka haifa wata uwar ma bata waiga ta gansu ba kuma Allah ya raya su bare mu da muka yi wata uku muna jayensa hakurin kinan, hakurin kinan, nan wadda wadda na ga al'amuran nasu gaskiya da sauki ba za ta dade ba na gani to how long visa za ta dauka ne wallahi ba zai dade ba don ko alhaji ma anan ake masa za ga harkokin bizar sa wallahi nake gaya maka sharp sharp za ga lokaci yayi an tafi ai bai da wasa a inda ka zo inda bawa to wallahi an gama dan kankan lokaci cikin aminci da waye da za ka samu a mutum ne Hello? Ya kike a gidan? jiya na kira ki biki dauka ba eh ok to shikenan yanzu ina alhamsat plaza ok to shikenan ba matsala to sai mun yi waya sai mun haɗu na gode shiga rayuwa mai sauƙi haka duniya take sauyawa ai haka rayuwa take Kasan ita soyayya tana da gurgunta kuma haka ake binta sannu a hankali ka gane hmm. kuma kaga tunda na fara nazarta soyayyar ramatu mm-hmm. sai na shiga wani nazari na daban a lokacin na buɗe kundi mai girma sai kuma na gano cewa al'amuran ta gaskiya babba ne eh kuma ramlatu tana da test kuma tana da zaɓi ta fi sha'awar namiji mai ƙananan kaya ka gani kuma na fahimci wani abu dukkan wani saurayi da ta yi na fuskanci cewa musamman ma jabir ya fi mu'amala da ƙananan kaya wannan ne yasa na sauya suturata da haka cikar shekarun mutum yana daɗa ƙaruwa musamman idan kana sa manyan kaya idan kuma har ka sa ƙananan kaya sai kaga ka dawo yaro fitik <laughs> kuma wannan dalilin ne yasa bana jin haushin ramlatu Dan ta fifita zaɓinta akan wata al'ada bai kuma kamata a ji haushinta ba ko baka san abin dariya ba lokacin da nake gaya mata cewa da na zo zuwan farko kafin na kira ka da yan ce mata da ta ganni sadiq dama kai ne sai ce mata eh me laifi na sai ta yi turus to ta ka fuska ta da gane kamar wani naman daji <laughs> ka san me sai kamar hau babban hanya sai mu sa seatbelt eh. ka san abu doka eh, a zauna lafiya ba ita ce ai na gama ka san matan yanzu suna son namiji mai kyau arziki da kamala a to dai abin da zai ke fata duk abin da ya kamata ka yi wa mata ka dai gida a zama lafiya halatta a insha Allah eh, ba laifi ne insha Allah ubangiji Allah kai mu lokacin amin ya Allah amma ba da akwai sauran yaki a gaban ka Allah Allah Na ya kasuwa? Masha Allah. Da Allah muna da bakuwa ta zo nan sunan taron Blatt. Da Allah mana magana da ita? Bismillah. ya yi abubuwa a Najeriya sai bai kamata. Allah kan wa Allah ya ce wa da ba. sannan ku da zuwa wato duk inda aka wata za a gaza amarya ma maki ne. ya to an gama ne a'a ba a gama ba za a mun jallalle ne sannan sai a zo a mun fulawa kaji da fatan ne za ku iya jira na tun da dama ga wurin jira an tare da mugu Thank you. idan ba za ki damu ba ina son magana ki Jabir wani irin magana jiya aka ci kasuwarka yau kuma kasuwar wani ce take ci bai kamata ki min haka ba idan har akwai wanda ya kamata ki so a cikin zuciyarki to ni ne ba wani ba da haka bai kamata ki min haka ba idan da akwai wanda ya kamata in so bai wuce iyayena ba kai kuma abin da na fahimta da kai so kake ka rusa soyayya iyayena ka dasa taka don haka ka ja tsimman rayuwarka kai gefe ka kyale ni in ci gaba da rayuwata salman sadiq ku zo mu shiga hawa sudan tana da atamfofi da lesuna da mayafai ramlat ramlat saƙar so Am na ce ba? Kamata yi mu fara zuwa gidan su jimmala. Dan ina so in ji halin da take ciki. Kuma sannan ah, ina so roƙe ta gafara saboda na tabbata da abubuwan nan da suka faru da ni alhakinta ne ke ta bibiyata. Na gode Allah da ya sa kai saurin gano hakan. To amma wani gidan za ka je daga ciki? Gidansu mana, ai dinda da za ta je tana da inda ya wuce gidansu ne? haka ne domin ko kai haka ka sani a yanzu zancen da nake maka jimmala ta koma gidan mijinta sannan kuma ta haifar maka da ya mace an saka mata mahaifiyarka sunan mahaifiyata wannan shine labarin da na gaza sanar maka tun kana gidan sannan kuma an sai da mashin da gidan da da sauran kadarorin da kuka fito da su domin kuwa da kudaden muka yi amfani wajen biyan lauyoyi da malamai da jami'an gwamnati don mu samu ne sannan kuma wani abin takaicin ma salman mijin jimmala ne ya auri lamlatu ramlat ta kake nufi koti ramlat dai ta salman ka dinga gyara da kawo kuwa yanzu da jimmala da duk suna wa yau yawan tunani yau yawan samun mota, idan har tarwaɗi guda biyu sun subuce daga nuna to me zai hana ɗauko gora domin yin fito domin na samu kai na mafita wato ina so ka sani da akwai wata ganawar sirri da muka yi ni da mahaifar lamunatu lokacin da ina farzan.